masu kallonmu da sauraronmu da wa'inda za su kalle mu a nan gaba kai tsaye kuna tare da wannan tasha ta yanar gizo ta bahasan tv da ke nan gusau jihar zamfara najeriya kuma kamar yadda muka faɗa muku a wannan ɗakin namu na shirin ka alƙalinka karo na biyu mun ƙara ansa bakoncin honorable bashar abdullahi dan bazuka wanda yana ɗaya daga cikin matasa 'yan gwagwarmaya wayanda aka gudanar da le maradun karo na farko tare da shi kuma yanzu na san akwai jawaban da zai zo mana da su wanda zai bayyana masu kallon mana sauran ke faruwa kuma mu ke tafe da mu wannan dai shiri dai hausawa na cewa waka ga bakin mai tafi daɗi wani muna ma barka da zuwa a cikin wannan shiri namu mai albarka insha Allah barka ka ne to mun san cewa akwai irin bayanan da ka zo mana da su saboda duk ka zo irin wannan gidan tv mun san akwai muhimman bayanan da zaka masu kallon mu da sauran mu ba dan komai dan ilmantar da su da faɗakar da su wannan gaskiya ne a kwanakin baya mun yi sulhu da sauransu kuma ka yi bayani irin yadda ya dace magana da muke da ita ko kuma tambayar da muke da ita shine wai me yasa a kowane lokaci da kun ce jagora da an ce a jagora abdulaziz zayara ya ce a yi kaza ba ɓata lokaci kawai za ku yi same yana wa ɗana menene dalilin wannan abin masha Allah rabbi kamar yadda mai saurare masu saurare masu kallon mu suke gani kamar yadda shi mai tambaya tambaye ne na dai bashar abdullahi dan bazuka kuma amanar ya excellency dr muktar shehu idris kogunan musa babban dalilin da ya sa ko da ya wuce in an kai magana abdulaziz yari cewa ya ce a yi kaza ba mu tsayawa wani jayayya ko wani ja'in ja ko wata haufi ga dukkan al'amuran ne saboda mu mun san kowa abdulaziz yari kuma al'ummar jihar zamfara alkalai ne na dangane da wane ne abdulaziz yari abdulaziz yari ya yi gwamna shekara takwas da ya gwamna shekara takwas tun da ya hau mulki yake zuba ayyuka ya yi makarantar ya yi tituna ya yi ruwan sha ya yi duk wutar lantarki ya baya kawai da birni sannan kuma duk da haka nan bai hana shi ya ci gaba da yi mana walfiya ba duk abin da mutum kaso ko in ce ma dan adam na rayuwa yake nema abdulaziz ya rina mana to ni ko ganau gani inda zan ce abdulaziz inda za a ce abdulaziz ya ce kaza domin na matsayin mu matasa masu hankali ya dace mu fahimci wane ne abdulaziz yari sannan kuma duk inda abdulaziz yari yake ciki to wajibinmu ne mu zara damce mu sa sa mu ga abdulaziz yarin nan ya yi nasara saboda ni saboda ba kai ne ya kai ma abu mu ya kai ma kamar misali cewa da ci lokacin da an ka aza mai gida na, ya excellency dr mutar shehu idris kogonan gusau na cewa in shi jagora ya ce a yi muktar matsayi ne dan gusau santaral kuma ya taimaki yan gusau wanda abdulaziz yari duk duniya kowa ya tabbatar da ya nuna a tun lokacin da ya aza shi mai gida na yi excellency dr mutar shehu idris kogunan gusau ka fuskanta kalubale tun daga su yan siyasar jihar zamfara zuwa yan siyasar najeriya amma duk da haka na ya sa kunnuwa ne ya toshe ya dage ya ta yin wannan abun tun da tsakani ne da allah yake yi kuma dan mu yake yi har abun na an ka cimma nasara bayan an cimma nasara na cewa an tabbatar da mu mu shiga zaɓe cikin down minute ana gobe za a zaɓe kuma cikin yawa Allah da Allah subhanahu wa ta'ala san zuciya Abdulaziz mai kyau ce kuma ya ba shi nasara mun ka ci zaɓe ɗari bisa da ƙarshe su al'ummar jihar Zamfara ko in ce al'ummar Gusau mai yawanci masu cewa wai yanzu an aza ɗan Gusau ya dace mu 'yan Gusau mu bi shi to bisa ga wata hujja zan bi ne mutumin da shi ne ya kashe dukiya ta an bisa ga nasarar da 'yan guso sun ka samu na cewa an aza koguna takarar gwamna yana matsayin dan gusau kuma allah subhanahu wa ta'ala ya sa an ci gwamnan nan kuma mutumin nan ya zo ya kashe dukiya ta yi na matsayi ne dan gusau duk ya walwala abubuwan nan da an kai da duk wahalar nan da an kai da duk ƙwarƙon nan da an ka jewa kusan ƙuri'a dubu ɗari biyar da wani abu mutumin nan ya ta kashe dukiya ta yi domin a walwala wannan nasara a ba wanda ba shi ba ne za a ni gobe wani ya zo ya ce man dauda lawan dare masoyi ne ga yan gusau in yadda haka ni ban yadda da wannan magana don dauda lawan dare ba din masoyin gusau ba ne kuma ya hito takara ne domin neman abin duniya kuma mu ba abin duniya muka nema ba mu muna neman wanda zai tsare mana mutunci da jihar mu da cewa tattalin arziki da duk wasu al'amura da ake yi na rayuwar duniya mu dauda lawan dare magana ta gaskiya yanzu mun kasa kafa guda da shi na yaƙi ne na nuna mai mu ma ba mu ne don da mu yi shi kuma mu yi matawalle ido ruhe kuma matawallan muka yi saboda mu matawalle ko can da abin da ya sa ga muna hada da shi lokacin yana hada ne da mai gidan mu jagora abdulaziz yali bisa ga wasu 'yan tsirku da sun kai ruwa sun kai tsaki cikin ta walle kuma alhamdulillah yanzu matawalle ya gane gaskiya gaskiya ce ya dawo ya barake su ya yadda da duk abin da abdulaziz yare ya yi wannan gaskiya ne kuma abdulaziz yare masoyi ne ga jihar zamara ba wai kai ne ya kai mafatin ba a jihar ya kai da shi kai ne wanda a saman gwamnatin domin ita siyasa ta yi kyau kuma al'umma su yaba da mulkin da ya yi to honorable muna godiya bisa ga wannan dogon sharhi yanzu muna kakar siyasa za mu iya cewa yanzu akwai ƙasa da kwana ko kuma sama da kwana talatin da wani abu da ya rage kayan zaɓe idan aka ce matawalle akwai kuma dan takarar jam'iyyar pdp wato dakta dauda lawan dare idan za a auna skelin su wasu masana suna cewa dauda lawan dare ya fi matawalle wasu kuma suna cewa matawalle ya fi dauda amma menene wani bahasi gare ka ko kuma wani comment gare ka game da wayannan manganu yana eh, aka auna skelin matawalle da dauda ok to ai <laughs> kowa da abin da ya mai daɗi kuma kowa da abin da ya ka faɗi ga rayuwa ta amma ita siyasa ba abu ba ce wadda mutum ka faɗi ga baki nai a aunawa ka yi ka gane shin wanga dan siyasa ne wanga ya yake wanga ɗan siyasa ne wanga ba dan siyasa ba mu alhaƙiƙanin gaskiya muna da yakinin cewa matawalle ya hi dauda quality saboda mi saboda shi matawalle dan siyasa ne tun 2019 aka siyasa da matawalle ya rika commissioners ya rika chairman sannan ya zo ya zama house of representative har so kashi so wannan yanzu kuma cikin iya allah subhanahu wata'ala ya zo an ka zo guguwa ta kawo shi ya zama gwamnan jihar zamfara da nake so nuni da dangane da matawalli mutane na ganin kamar ya yi abubuwa daban-daban can lokacin da sadda ba mu tare da shi ya ana ganin yana abubuwa kamar waɗanda ba su dace ba duk wanda an ka ce shi ne shugaba ko in ce shi ne gwamna ya fuskanci ƙalubale irin ƙalubalen da abdulaziz ya yi ya tunkaro shi wallahi ba shi ba ko wanda ya yi shi matsayi wallahi tallahi in mai gida tonkarai bilahin da zisi ya barkace saboda saboda shi mai gida shi in zai abu gaba ɗaya ka tahiya bai bai bai aja kawa guda baya ya aza guda sama a shi gaba ɗaya ka tahiya duk ko abin da an ka ce ma mutum ya tunkari abu gadan ko a mutu ko a yi rai to dole dole shi wanda aka wanda an ka tunkaran nan shi ma ya neman maka ya shi matawalle ya samu gwamnati daidai lokacin da ya dace a ce ya samu gwamnatin kuma wanda kowa yana hasashen cewa matawalle bai kashe dukiya ta ba amma har yanzu ya kasance har yanzu ba a ga wasu ayyuka da za a ce ga su ba waɗanda ya dace a jinjina masa na cewa ya zama gwamna bisa ga wata hanya mai sauki ba shi ba ne adawa da ɗan adawa mai arziki mai ƙarfi mai zuciyayi falatula tana hana gwamna aikin komi wanda ni na san wanda abdulaziz ni kana ganin kenan sulhun da an kai kenan wannan zai ba da matawalle ya ayyuka a da kuma kila ku kenan honorable aziz abdulaziz ya tsohon gwamna wannan adawar da an kai yana ɗaya daga cikin abin da ke hana adawat ko kuma yana hana gwamna ya aiki wani na fahimce kama haka ke so ka faɗi gwamna kuwa haka nan ne saboda kaga shi in ka duba ka auna ka ga abdulaziz ya ai yi gwamna shekara takwas kuma dai kuma ya sauka bisa mulki amma bai hasa kyautata ma al'ummar jihar zamfara ba daidai gwargwado kamar yadda allah ya bashi arziki shi ma ya yadda arzikin nan na allah ne kuma allah ya bashi shi kuma shi ya yadda ya taimaki al'umma shi na sai ya rike al'ummar jihar zamfara wanda shi yanzu abdulaziz yari alal misali yana iya ma mutane da lura biliyan biyu wanda shi gwamna yanzu in ya taba biliyan biyu ya yi ma al'umma lura. wallahi ya samu lapses na cikin allocation ɗine na yadda zai yi ya yi wasu ayyuka don shi aiki na naira biliyan biyu ga gwamna wallahi sai a zo a gani ga jiha to amma ya kasance opposition party alal misali dan adawa na iya kashe biliyan biyu kai kuma kana gwamna baka iya kashe su ko kuma in ka kashe su ai mutane ba su gani saboda sun yi ganin na ɗan adawa to babu radda hankalin na gwamna zai samu zaman lahiya sai inda ya ga ya samu maslaha tsakani ne da wannan wanda ka iya yin wannan hidima wanda haka yanzu kamar alal misali a ce shi jagora abdulaziz yari yana iya kashe biliyan biyu ga al'umma a ce ita gwamnati an turo mata allocation less than a ce duk wata gwamnati tana iya an san allocation na ko da biliyan bakwai ne to in gwamnati na an san biliyan bakwai a ce shi opposition party na iya kashe biliyan biyu gwamnati instead of ta kama biliyan biyu ko zuwa ukun nan ta yi aiki da su tunda kudin da an ka turo daga federal government ai akwai ma'aikata sannan bayan ma'aikata akwai abubuwa da dama waɗanda na shahi gwamnati to cikin kudin na in ka lura in bayan an dubbiya ma'aikata an yi duk abin da ya shahi gwamnati kudin da za a rage na allocation din nan ba su wuce a samu miliyan 500 ko miliyan 700 so su ne aka hahaɗawa a hahada a yi ma jiha aiki in ko opposition party na iya kashe kuɗi haka ga sunan ko da yaushe in kan lura kwanakin baya da mun ka sawo kai na adawa tsakaninmu da bello matawalle wallahi tallahi kusan in ce ma ba shi ba kowa ko ma masoya ne ba su kwana kayan ma ya yi abu sai ga kunyi shi ne ai raguna wai shi ne ai wannan shi a adawa sannan kuma shi abdulaziz yari wannan lokaci ya ba mu ma'yanci na cewa duk kamin wata guda a yi zama a tuntubin masoya domin a ji wa a cikin daɗi wa ba a cikin daɗi a taimaka to kaga wannan kuma wani salo ne wanda an ka ɗauko na siyasa wanda duk komi kwaɗanka wallahi ba ka bari gida amma suna cewa kuɗin da abdulaziz yari ke kuma gwamna kenan ya tsara sai da ta ya yari kuɗin al'umma jihar zamfara dan ya ba ku abun ku lokacin kuɗi eh. wasu na faɗin wannan su haɗu da ra'ayinsu ne saboda shi abdulaziz yari shatiman zamfara lokacin da ya gwamna ya yi ayyuka kama da tituna kama da ruwan sha kama da makarantaye kama da gidajen ma'aikatan gwamnati tare da masu walfiya tare da su 'yan siyasa mu politicians ya ba mu motoci ya ba mu mashina ya ba mu kwangiloli an kai wasu hajji to nina ne wanda wani dan adawa yanzu zai dawo ya ce wai dukiyar abdulaziz dukiyar al'umma ce dukiyar abdulaziz dukiya ce ta kasuwanci wadda aka juya kwabo ta zama naira wadda aka juya naira ta zama naira ne wadda aka juya naira biyar ta zama naira ne har Allah subhanahu wata'ala aza shi bisa wanga tubali na samun wanga arziki wanda kowa yake mamakin wani irin arziki ne in kan lura ai shi abdulaziz din ya ta huskanta kalubale ga ita gwamnatin lokacin da muna adawa a ta efcc kuma da karshe efcc ta wanke shi ta nuna baya da matsala kuma duk maganganu ne na adawa so wannan magana ta gaskiya magana ta gaskiya abdulaziz yari baya da abun da ya kaso da al'ummar jihar zamfara shi na sa ko da yaushe su ya adawa in sun ka taso shi suka gani don dole su gane kamar iska kuma shi abdulaziz yari yanzu ya wuce iska wallahi guguwa akwai wanda ya ce hada da abdulaziz yari mm. kamar hada da aljanu to ai ba ya faɗi ba da ƙarshe da yawan nan maganan baba abu sai da ya fuskanci kalubale kuma da ƙarshe shi kai ne mai girma ne ya gane lalle baba abu bisa ga gaskiya yake kuma an ka ba wata ɗaya ba to ka gani amma a wannan lokaci da baba abu ya yi wannan magana akwai adawa ko akwai waɗanda su ko da yaushe su ba nasarar gwamnan matawalla suke nema ba a'a su abin da za su samu ma'ana ya gaskiya ke ma'ana gaskiya ce ya gayi kuma shi mai girma gwamnan da ya tsaya ya karatun ta nutsu ya fahimci haka nan kuma da ya zo ya samu daidaituwa da abdulaziz yarin ni kusa in ce ma yanzu haka abinda jihar zamfara ta fara samun nasarori gare shi ya wuce da baya wanda kuma duk mai mulki yana buƙatar in yana mulki a taimaka mai a ba shi shawarwari ni ina da yaƙinin dr bello matawallan maradon yanzu in ya koma mulki na 2023 wallahi zai ba al'ummar jihar zamfara mamaki saboda ya samu mashawarta saboda yanzu ya samu mashawarta sannan opposition party din da yake tare da shi wanda cewa mu jagora abdulaziz yari muna da yakinin shi zai iya rike mai al'umma shi kuma kuɗi allocation in sun ka shigo ya majalisa to ai bayan wannan sulhun da aka samu kuma wani dan adawa ma'ana wani opposition ya taso hmm. mai karfin gaske hmm. kamar yadda muke gani hmm. na shi da ta dauda na kana ganin wannan ba barazana ba ce ba ga matsawalle saboda irin da ya rali tun daga tsafe har zuwa kawo gusa kusan karfe biyu uku na dare a tarihin jihar zamfara ba a taba samun kusan karfe uku na dare ba a tarihin takara me za ka ce game da wannan abu da ya gudana <laughs> abun da ya gudana ana cewa wai ya taso tun da sha biyu na rana aka taro shi yan kara shi ya bai kawo cikin guso ba sai karhe goma na dare ya gama kamfe ne zuwa sha biyu ko karhe ɗaya wannan to ko karhe biyu ko karhe ma ko ma karhe hudu yayi ni ba <laughs> ba damuwa ta bace amma ni na san ko barazana ce wallahi ba barazana bace ni dai gare ni bisa ga motar da na gani bisa ga rai na gani motar da sun ka shigo da ita wannan mota ni har na ga mata ya saurin shigowa kusa saboda mota in kai kana da tahiya da ƙasa ka ce kana sauri kana cere ma wannan mota ni ko ban ɗauki mutum ya haito yana ɗan takara ba daga abu ga ya aka ce mu abun can kara zuwa so ya shigo tabbatar mota ai ka shigo mota ido na ganin ido ido na ganin ido shi a fi ba wai kamfe da daddare ba wanda in dan kabu kabu ya zo wucewa a yada hitilan mashin ita in mai mota ya zo wucewa a yada mota ta yan kasuwa sun dawo abu ya zama kamar wurin tallafin ya zama kamar yan kulof kuma ita shi kamfe ba haka na aka yi ai in kan lura mu muna yin kamfe din mu ido na ganin ido duk inda za mu je mai gida na cewa a ta da wuri domin a tashi ba al'umma ba ne cunkoso in ya kawo wannan gari a tare shi in ya kawo wannan gari kaga irin wannan ma yana kawo delay yana a kawo babban birnin jan a garin kusa ba al'umma ba ne saboda ni na bi hanyar don in karar na ta daidai fug ni ban fug ni ban kwatarkwashi na ta dubawa ai mu ba mu towa mu yi raddi ga dan siyasa face sai abin da ma na ta wurin na gano motoci ne tireloli ya tare can baya waɗanda ba su ji masu gani ba a hana su ma su wuce su ta su samu abincin da sun ci ga rayuwarsu wanda ba haka na aka siyasa kowa ya san abin da aka ce ma siyasa ido na ganin ido aka neman yarda al'umma wanda ka bata barai rai ya gane ka ka ce ka tuba ya yahe ma wanda kuma yake son ka ya ƙara jaddada ka wanda kuma bai san ka ba ya san ka yanzu yin ce ma jihar zamwara sai dai mutane da dama sai dai su ce suna ganin dauda ta bidiyo ko suna ganin dauda ta fosta amma su ce ma iro da iro sun gane da rana yan ba dan miliyan halgo karya su kai wannan ba siyasa ba amma jiya na ta ya fara fita so shi ga yasuwa da sauran wannan dai yana neman bukata ne kusa in ce ma mun daɗe tare da dauda lawan ne bayan ya yi mana duk abin da ya mana 219 mai gida zo ya hibai an ka dawo an ka zanna tare mun san kowa shi sannan mai gida lokacin da muna tare da shi mai gida duk sallah yana sayan kayan azumi da shinkawa da raguna ya ba al'umma wanda shi dauda alwan dare bai taba cewa ga naira ta biyan ba a kara a yi ma al'umman da hidima sannan mai gida sai taki ga dauda alwan dare ta abubuwan da ake sannan shi mai gida ya sai taki ga dauda alawan dare tirela hamsin wanda shi dauda alawan dare ya san mai gida ba dan takarar gwamna ba ne su cikin su wani mai ya ɗauki wannan kujera so kuma maimakon a ce shi dauda alawan dare ya ce shi ma ga tashi ko tirela goma a kara su zama sittin bai kara ba kuma bai rage wanda gida ko sisi ba cikin harkar takin nan kuma mai gida haka ne ya raba shi saboda ni saboda al'umma a gaba sannan kayan azumi da mai gida ka rabo shinkawa shinkawa ce matsara ce gero ne suga duk shehi ka raba addinai wanda shi da lawan dare rabe taba dauko naira biyar ba ya ce ta sannan in yi ma karewa karya da karau shi da lawan da ai ya daɗe mai arziki jihar wanda duk in an ka bude baki sai an ce wanga dauda lawan dare mai arziki ne amma tun da aka kashe-kashen nan na ibtila'in da ya faru jihar zamfara da kashe-kashe da sace-sace a gaya ma lokal gannan guda wanda dauda ya taba daukar buhun shinkafa biyu ko uku ya ta yabba mun lokal gannan din da na matsayi ne mai arziki ba tare da yanzu ba da yaka neman bukata da su to kaga wannan ya ishi duk wani mutum wanda a dan jihar zamfara a auna gaske ne ya gane shin wanga daudan da ya son takarar gwamna shin bisa ga wacce dalili ya zo neman takarar gwamna wanda mutane da dama suna cewa shi mai arziki ne to mai arziki ne arzikin ya taimaki al'ummar jihar zamara ko ko kai yanzu kafin mu koma ga tambayar shi dan takarar gusau da tsafe na akwai tambayar da nan manta imma na ne ita jam'iyyar apc wasu suna faɗin cewa za su yi wake da shinkafa za a yi zaben cancanta wani ya zaɓi ɗan majalisa apc wani ya zaɓi sanata pdp haka dai wasu za su raba ƙuri'unsu ni za ka ce game da ko kuma wani kira gare ka ga al'ummar jihar zamfara da kuma 'yan jam'iyyar apc kamar wake da shinkawa da kaka jin ita kalmar wake da shinkawa ta hito mm. ba ta hito ko ina ba zamfara santar ta hito mm. kuma ba nan komi ba saboda ne ɗaya abin da ya faru da mu da sanata malawa mm. shine ya kirkiro da wake da shinkawa in ba cikin zamfara santar ba babu inda aka wake da shinkafa wanda kowa buɗe baki da munan 'yan santarar da 'yan wajen santarar kowa na cewa wallahi shi in santarar yake bai mara kuma ba dan komi ba ne saboda ƙaiƙayen abin da ya faru ne ra'ayinka game da wannan magana ni gaskiya ra'ayi magana ta gaskiya ni abin da annan ina biyayya ga shugabanni na na siyasa na duk abin da sun ka ce in yi shine zan yi wanda ina kan tattaunawa da abubuwan da ya dace ita zamfara santarar musamman yanzu kaga alal misali kamar kwanakin baya na zo na yi magana kan dan takarar busau da tsaye cewa sanusi rikici kowa ya san na yi magana a kai ne wanda na sha takobi na lashe alwashin cewa ba zan zaɓi sanusi rikici ba bisa ga wasu dalilai na cewa ga abubuwan da faru ga abubuwan da faru to duk abin da ya kasance na yi wannan maganganu na yi su ne cikin ɓacin rai kuma cikin zahirai wanda abubuwan nan dole ne ma in saboda shi dan siyasa alal misali irin bayan kanana mu mabiya muna son in mun bi mutum ya taimake mu so muddun ka bi mutum ɗaya ka bi mutum biyu ka bi mutum uku bai taimake ka ba ni ya dace kai sai kai makan ka mahita ka ɗauko wanda kaka tunanin yana iya taimakon ka kuma yana son ka kuma yana sauraren ka to magana ta gaskiya sanusi garba kiji mun yi zama da kwamiti ne wanda har kwamitin ya kai ga manya shugabanni an kai man maganganu mun kai zama bisa ga luka da mun kai wai allah ya so yadda shi sanusi rikiji na allah ya so yadda kamar yadda shu shugabanni sun ka ga liman na allah ya so in lokaci ya yi zan zaɓe kuma zan ba da dama a zaɓe kuma zan taimaki ta ya dai bisa ga alƙawullukan da mun kai amma shi da sun gusana kabiru garba marawa har yanzu ba a yi zama da ni ba kuma ba su neme ni ba kuma magana ta gaskiya ba ni ɗaya ba ire-iren mu muhimmu miliyan waɗanda ya dace a ce shi marafa in dai har mai girma gwamna zai iya aje duk abubuwan da ya kai ya ta gidan kabiru garba marafa ya isko shi har gida ne ya ba shi hankuri ya ta gidan mai girma jagora abdulaziz yari ya ta ya isko shi har gida ne ya ba shi hankuri cewa abubuwan da na waru sun waru a yayi ma juna a zo a yi ta a haɗa hannu da ƙarfi a samu a kai jihar zamfara da ci to ban ga dalilin da zai hana shi da disingo sanata marawa ba a ce shi ma ya to ga idon duniya ya faɗi ma duniya cewa abubuwan da na waru kai 219 shaidan ne ya shiga cikin harkar nan kuma ina neman afuwar ko al'ummar jihar zamfara kuwa allah ku ya hima ba ni ba duk wanda a ɗan adam duniya yana laifi kuma allah subhanahu wata'ala da kan shi shi na sa halarci istighfari wanda in kan mai lahi sai ka yi fari sai ya yaye so babu lahi mutum ya hito ga duniya ya gayi abubuwan da na faru kai baya don Allah don annabi ko yahe ma al'umma kuma abun nan bai kara afkuwa wannan zai sa mu rage jin raɗaɗin abun da ya faru 2:19 mu dawo mu ci gaba da nuna muna tare da canciyar ɗari bisa ɗari bisa ga irin yadda muka gani yanzu bisa ga takun ma saƙar da ake ciki yanzu na zuwa siyasa yadda muka gani mu ganin muka ko gobe alal misali ya samu nasara na gidan jiya ce da rigima za a yi saboda mi saboda mu muna son buga in za mu zaɓe ka kai ma kana girmama shugabannin nan da muke tare da su da kake tare da kana ganin yanzu in shi sanatan marafa ya fahimci cewa matawalli gane daga wannan tilo in matawalli Allah ya bai sa mm. shi mai girman gwamna mm. to za mu cewa kujerar tana ta faduwar wasu mm. ma'ana kowa zai iya zuwa nema kana ganin wannan lokacin yana iya kara ta da kayan baya dan neman kujerar shi ba bai ko ko yana iyawa saboda mazuga suna zuga shi kuma yana daukar zuga amma da za a ce sanata kabiru garba marafa yadda mu mun ka nuna mai soyayya 211 da 215 to ya dace shi ma ya nuna ma masu gidajen mu soyayya ta duk lokacin da an ka ce ba shi ba ne wani ne shi ma ya rungumi kaddara ya ce ya amince yanzu misali duk in zan yi nuni ga siyasa ina nuni da sanata tujjani a yahudi kaura wanda mutumin nan ya ci zaɓe 2019 Allah subhanahu wata'ala cikin iko da yasa an ka an an kafa opposition party cewa da sahabiyawo kuma sahabiyawo kaura yau an waye gari an haɗe tare da tujjani yaodi. tujjani hayaudi ta yayi ya waɗi ga mal cewa duk wanda kaso ne tsakani da Allah da annabi to ya so sanata in sahabiyawo kaura na cewa yadda zai zaɓai ya zaɓi sansa sahabiya wa aura shi ya nuna mai masoyi ne shi soyayya ta ce amma muddin baka zaɓi amman magana ta shin kun amince da abubuwan da na faɗi ko baku amince ba ya ce mai gidanmu abdulaziz kaga yanzu abin da za ka gane shi yanzu wanda daidai a ce ya yi matahiyar gadon ya nuna ma mabiya ne duk wanda ka yi ne ya yi ne saboda shi kaga haka na haka son dan siyasa ba wai dan ba a aza ka baka koma ge ka yi dungu kai ta faɗa abin da ya yi ma daɗi ga baki da ba kuma ka dawo ka ta kanka kaga mutane ba su ganin ka da daraja to abu na karshe honorable duk da yake lokaci na hararan mu na abu sau da tsafi